dandalin VOA. Dandalin VOA. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A da samari da 'yan mata suka bayyana nasu ra'ayoyin dangane da irin ƙalubalen da suke fuskanta a lokacin da suke ƙoƙarin neman abokan zama ko kuma abokan aure. dandalin VOA ya samu zantawa da wasu iyaye inda suka ba da shawarwari musamman ta yadda waɗannan matasa za su fuskanci wannan lamari. Ku biya mu domin jin cikakken shirin. Wannan satin dama tauna da muka tasiri da samari da 'yan mata ne akan irin kalubalen da samarin da 'yan matan ke fuskanta a lokacin da suke kokarin tsaida wanda za su aura so yawancin samarin sun bayyana cewa akwai ma ya bayyana cewa shi babban kalubalen da ya fuskanta shi ne akwai yar uwar ita budurwar tashi wata antin ta eh. wadda ta nuna cewar tunda tana da wani wanda take ita ido ta hanyar ta yana son ya aure eh, ko kuma ce ɗaya tata sai ta eh. amfani da wannan damar ta sa aka hana shi wasu kuma suna nuna cewa misali kuɗi in wani zai nuna kuɗi ko da ya shawo ya riga ya gama shirya kuma da kuma in wani zai nuna kuɗi sai a nemi kwaɗayin kayan duniya ya sa a irin canza magana dan a kone ya ce eh. wata hudu ya rage a ɗaura masa aure amma saboda kawai wani zo ya nuna ya fi dukiya wannan magana ta canza haka kuma su 'yan eh. matan kuma da muka bangaren su nuna cewar yawanci babban kalubalen shine tana jira misali ta samu saurin da take so tsakanin da Allah da zuciyar ta aure amma irin saboda irin shekaru na wucewa sai ta ga cewa kai ai ba ta so ta tsufa a gida sai dai ta rufe ido haka nan ta yi auren to sunana Lami Sumayya Murtala wato muna samun matsaloli da dama a wajen mu wajen aure karkar aure su mazan su da suke zuwa su nemo 'yan matan kamar ba ta zuwa babban gida abinda ake nufi da babban gida shine irin gidajen da in suka yi magana ɗaya ta kau babu wani abu kuma da zai zo a yanke wani hukunci musamman idan aka ce ko saurayin matsakaici ne a harkar kuɗi ko wasu abubuwa dai na rayuwa matsakaici wani mai kuɗi ya zo a ce wai a to an ture shi an ba wani to irin na gaskiya ba iyaye ba ne na gari wanda za ka je irin wannan gidan ma ka nemi aure kuma an ce duk lokacin da za ka yi aure in har abin ya danganci ya tafi har zuwa ga ƙarshen magana shine za a yi aure to dole a yi bincike binciken nan muna sakaci da shi mutuka gaya yadda da ka samu miji kawai allah allah kake yi ka tafi gidan miji kai aure a ce ka yi aure to ba a bincike saboda kar ka binciko wani abu da zai zamana wata ko illa ce ya ga ya wannan illa ta hana ka kai aure to duk waɗannan abubuwan abin da isa ba ma fuskantar su shi yasa kuma muke shiga cikin irin waɗannan matsaloli dole ne ya kamata ayayen mu samari idan za su aure su je babban gida gidan da mai gidan yake da wato yake da magana yake da karfin idan ya ce eh eh din nan kenan babu wata mata da za ta iya ce mishi a'a shi ma kuma idan ya yi bincike kan cewar shi wannan yaran yaran kirki ne mai nutsuwa ne mai addini ne mai wato iya harkar zamantakewa da al'umma tunda wani lokaci zaka ga an samu idan gidan babban gida ne to shi yaron ba shi da kirki shi isa din ake cewa ka je irin wannan gidan ko da Allah ya sa auren ya yiwu to ka san cewar ko wata matsala za ta taso a gida za a iya hana wani abu na tashin hankali ya faru a tattare da ma'aurata idan haka dole ne mu lura da waɗannan abubuwa dama bayan so da ƙauna sai wannan bincika dole ne a bincike in dai muna so harkar auren mu ta daɗa inganta kuma a dinga zama lafiya a dinga rage mace macen aure ita kuma mace kada ta dinga ganin wai dan ta girma a cikin gida kawai ita kowaye maye akwai mata da dama da suke da irin wannan tunanin su kawai suna ganin shekarun su ya ya ja ba su samu miji ba to kowane irin namiji ne zo shi ma a dalilin rashin iya binciken nan sai kawai a zo a ce bari a yi aure kuma daga ƙarshe sai ki dawo a hannu sai ka gwamnati gara kai zaman kama ka tsofe a gida din baka yi auren ba saboda tashin hankalin da zaka shiga saboda haka dole ne ya zama na muna da haƙuri mu iyayen ma musamman don wani lokaci iyaye ne ke tirsa ta yara su dinga kin girma kin aure watakila an yi wa kaunan kannan ta aure a rinka mata gori ana da yi mata maganganun da za su sa ta ta dinga tunanin kowaye ma ya zo a yi auren ita ba ta da matsala to dole ne da mu da iyayen da mazan masu neman auren da su ma 'yan matan sun mu tare mu nufi baki ɗaya. mu san cewar annabi fa ya dole ne idan ba mu bi yadda Allah ya ce ai ba to fa duk ba za a ji daɗin rayuwa ba ko ma wace iri ce dole ne mu hakurin bin diddigi kowa ya je gidan da ya dace da shi yayi aure. Malama akwai wasu samari da suka bayyana cewar yawanci sai misali in an koda misali sun daidaita tsakanin 'yan matan da samarin iyayen sukan aika a gashin wani irin ɗaki za a sa ta wanda yawanci in aka je aka diba aka ga ba wani ba wani kayan alatu sai a nemi a kashe mata gwiwa me zaki ce game da irin wannan to shi dai daman matsalar ta iyayen ce kaga sun zama ba manyan mutane ba kenan tunda dai tunda yaran nan yake neman yasu ya kamata a ce sun yi bincike a kansa sun san yaya iya samunsa yake in sun ga samunsa ya dace da su ba da yasu to kuwa duk irin gidan da ya kawo ya ce shi zai zauna tare da wannan yar tasu to shi ya kamata su su ba shi in sun ga kuma tun farko dama wannan gida ya musu kaɗan to sai a haƙura da auren ko kuma tun kafin su yi nisa su lalle lalle a yanke wato hudun tsakanin yasu da kuma su kan shi kan shi saurayi saboda shi ne wannan yake jawo ƙarya take shigowa ciki ko kuma wani lokaci daga iyayen sun shigo ciki in har shi yaron ya ga lalle lalle shi wannan yarinyar yake ko kuma Allah ya sa cewa sai sun zauna tare su iyaye suna ganin suna da kuɗi in har Allah ma ya sa kenan su ce su bari su kama masa gidan yi masa komai da komai amma fa kuma duk wata ragamar harkar rayuwar gidansa wa'annan iyayen su za su dinga shan akalarsa to idan abu ya turje ya turje kuma aure ya rabu watakila ya zo daga karshe ana zagin sa ba shi da mutunci ya yi kaza ya yi kaza bayan dukkan wannan alherin da aka yi masa saboda haka mu iyaye in dai har mun yarda mun amince cewar wannan da ya zo neman 'yarmu ta nuna cewa tana son sa mun je kuma mun yi bincike mun ga yaron nan duk abin da musulunci ya tattara ya tattara yana da shi to mai hakuri mu ba su arziki Allah ne yake yi saboda haka kai baka isa ka yi wani arziki ba sai kawai a hakura a ba su su su zaman lafiya mu bi su da addu'a wannan shi ne su samari ya kamata su yi su duba su gani cewa wacce za su zaɓa ɗin nan ya halayya jirgin in sun amince da halayyarsa ba sun su yi hakuri domin a zamani ya kai ba za mu eh, iyaye ba za su takura 'ya'ya ba wajen zaki haka hmm. kuma ya'ya ba za su zari iyaye daga ciki ba amma nagarta ita ce a bar dubawa da addini domin dukkan abin da za a yi idan aka duba nagarta da addini a cikin harkar aure to takan samu dadewa da juriya da sauran abubuwa amma idan aka rasa nagarta da addini a ciki to shine ake samun matsala domin me idan aka gina akan abin da ake abin da tura suke cewa illusion Mm. misali irin yadda wasu budurwa za ta yi wa saurayi karya ko saurayi zai wa budurwa karya to idan abin ya gina a haka sai ka ga shine baya daɗewa amma idan aka samu nagarta da addini to insha Allah al'amura za su samu ci gaba to idan ma kuma bangaren yan mata misali da suke magana cewa daɗewa a gida lokacin ba su samu auratan ba shi sa suke haƙura su aure duk ma wanda ya zo su kuma wata shara eh. za a ba su Eto, eh kasan eh, gaskiya ne sukan wasu sukan jima a gida ba su samu wanda zai aure su ba. To amma na tabbata idan suka yi haƙuri domin duk abin da Allah ya kaddarta wa mutum baya kasa eh, gama shi. Hmm. Saboda me duk lokacin da Allah ya kaddara ya yanke mata wannan wahala ko a ina take sai ta je. idan Allah bai bar duk abin da za a yi ba yadda za a yi ta shiga wannan ta samu wannan matsayin domin shi dama Allah ya kaddara abu kamar yadda wani ba ma guje yake gaya mun cewa idan eh, Allah ya yanka ma ka wahala duk wa yanka eh, sanka da kinka sai ka fige ta ka dafa ka cinye kai kaɗai in ya dafa ma ka zan haka za ka cinye ta kai kaɗai duk jama'a ka. a madadin malam malami sumayya murtala da malam mustapha yaku ni ibrahim jarmai nake cewa mu kasance lafiya yanzu kuma sai shirinmu na gaba. waɗannan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin VOA.